sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun barkan ku da zuwa nan sanin ta mai albarka idan kai sabon zuwa ne muna roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kan lokaci da zarar mun dora labarin da muka zo muku da shi a yau rasuwar fitacciyar jaruma fadila muhammad a daren jiya ta girgiza masana'antar fina-finai ta kawo matuƙar gaske mujallar fim ta gano cewa ta rasu ne a daren jiya juma'a 28 ga watan Ogas shekara ta 2020 da misalin karfe 11 na dare a cikin motar mahaifinta a lokacin da ya ɗauke ta zai kai ta asibiti dama tana fama da ciwon zuciya to tun a shekaran jiya alhamis ciwon ya tashi aka kai ta asibiti ta ɗan samu sauƙi aka dawo da ita gida a ranar a daren jiya kuma ciwon ya yi tsanani fadila ta rasu tana da shekaru 27 a duniya an yi mata sallah da misalin karfe 8 da rabi na safiyar yau a nan gidan iyayenta da ke faje kulos unguwar dusa kaduna daga nan aka kai ta makwancinta marigayar ta kai kimanin shekaru takwas a kanewood inda ta yi fina-finai da dama an fi saninta a fitaccen fim ɗinta mai suna hobby na kamfanin adam a zango kuma ta fito a fim ɗinsa na basaja wannan mutuwa ta girgiza 'yan fim matuƙa kowa na ta yi wa addu'a musamman a social media inda da yawa suka rinka saka hotunanta da kuma guntayen bidiyoyinta da waƙoƙinta na fina-finai wakilin mujallar fim wanda ya halarci jana'izar umi ya zanta da mahaifin marigayar bayan an dawo daga makabarta game da wannan babban rashi Malam Muhammad ya ce wannan rashi da muka yi babu abin da zan ce sai Allah ya ji kan da rahama Allah ya sa aljanna wasu ta zama makomarta a gare ta. Yana faɗin haka sai ya fara kuka. Ya ci gaba da cewa wannan yarinya babu abin da zan ce mata sai Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya yi mata sakayya da gidan aljanna. Yadda wannan yarinya ke yi min biyayya Allah na gode maka da ka amshi ran wannan wannan yarinya a hannuna ya ci gaba da faɗawa. Wakilan da cewa, Kai dai ga naune tun daga gida zuwa gidanta na gaskiya, kaga irin irin ɗan adam da suka halarci jana'izar kuma rasuwar yarinyar nan inda Allah ya kadarta sanadiyar wani abu ne na ɓacin rai kaga mutum ba zai damu ba za ka ga ka haifi yaro in ya mutu baka damu ba kuma ko kuma ka ce gara a kashe shi ma amma ka ga yan uwa da abokan arziki da iyaye kowa na zub da hawaye na san dai wannan yarinya alhamdulillah kuma kullum addu'a ta Allah ya karbi rayuwarta kafin tawa don ba ta san ni na ni don ba ta son ni na rasu in bar ta wato addu'a ta kullum shine ita ta fara rasuwa ta bani abinda zan rinka tuna game da ita a kullum burinta, me za ta yi min da zai sa na samu sauƙin rayuwa a game da magana su ta ƙarshe da Fadila. Malam Muhammad ya ce, jiya na ɗauke ta zan kai ta asibiti ta ce min baba kai haƙuri, na ga kana ta wahala da ni, sai na ce mata, ai ba siya kika yi a kasuwa ba, fata na dai Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau da gani har ki, wannan abu ba zan taɓa manta da shi ba, a nan ma sai sauƙi ya a nan ma sauƙi ya shi a nan ma sai shauƙi ya fusge shi ya shiga kuka daga baya sai dattijan ya iske wakilin mujallar fim a inda yake tsaye ya ba shi saƙon zuwa ga 'yan fim duka ya ce kuke hulɗa da 'yan fim ɗin nan da sauran jama'a don Allah ku taimake ni ku faɗa wa mutane inda wanda ke da wani alƙawari na bashi tsakanin shi da Ummi don Allah kada ya ƙasa a gwiwa ya zo har gidana ya sanar da ni a saka wakilin mujallar fim Abba Muhammad tare da su mawaƙa kuma kansilan mazaɓar gaji Tukur Musa Teke mai fararen kaya da mahaifin Ummi Malam Muhammad duk sun halarci wannan wajen jana'iza. Mujallar Fim ta tuntuɓi shugabar ƙungiyar masu shirya fina-finan Hausa ta ƙasa (MOFA) reshen jihar Kaduna, Hajiya Fatima Ibrahim Lamar, wanda ita ce sanadiyar shigar marigayiyar Fadila harkar fim, don 'yar kamfanin ta ce, bayan zuwan su Fati washe kamfanin, ya tambaye ta game da wannan rashin. sai Lamat ta ce Allahu Akbar babu abin da zan ce sai dai in yi wa Allah godiya domin shine ke raya mutum kuma shi ke ɗaukar abinsa. Ina ganin bayan iyayenta sai ni aka yi wa wannan rashi don babu wanda ya ji wannan mutuwar kamar ni. Mahaifin marigayiyar Malam Muhammad yana zantawa da wakilan mujallar fim kwana biyu nan baya na iya yin bacci sai bayan asuba nake samun bacci shi yasa ban samu zuwa jana'iza ba don ban san da rasuwar ba ina dai ji kai ina ji ina dai jin kaina wani iri na kasa gane abin da ke damuna ashe labarin rasuwar ummi zan ji Abba wallahi ban ma san me zan ce ba saboda gaba ɗaya a ruɗe nake Allah ya ji kan ummi da rahama shine kawai abin da zan iya cewa ya labarin kenan na yau sai kun ji mu sai kun ji mu a gobe kuma in kai sabon zuwa ne wannan channel ta mai albarka muna roƙon ka daga haka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora Vamos ali.